بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس من قوم شابيو أشكل لتاب عمدة المرأة من كان حديثي نتمانين دقاء ذا متاش حديثي نتمانين دقاء مالك احرصي على ذكر الله بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك والبدع هذا ما قال لنا ihrisi ala zikrillah ki kwadaitu akan ambatan Allah ki zanto mai kwadayin ambatan Allah bi tariqati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ki yi shi a haka kamar yanda hadisin da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana na Fatima in kun je wurin kwanciya ko ku kaza shi kenan amma zuwa ce an baki wurin dubu wai duk wanda ya wannan dubu kasan shi ba shi daji dun din nan sai dauka wata tsiyaci dubu ku rike duk abinda ya haura ɗari a cikin ambaton Allah ba daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ka'ida ce duk abinda ya haura ɗari ba daga Allah subhanahu wa ta'ala ba in ko ya tabbata daga Allah subhanahu wa ta'ala ba yi masa iyaka ba kun gane magana na duk kirgan da annan wa ta'ala ke na wani zikiri kamar istighfari ɗari da safe ko la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir dari to duk in ka ji ya haura dari to babu iyaka ba a ce sai ka kirga ba in dai zai wuce dari ba sai ka kirga ba dan haka duk kin ji ce wani salati to kafa dari kaza a wannan kawai ki sa mishi dan bayro ki tura shi kasa ba naki bari. ina fata an fahimta to shine anan malai ce ki kwadaitu akan ambatan Allah ta hanya Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a hirɗinki da yin bid'a a hirɗinki ki kiyayi aikata abin da yake kirkira ne a cikin addini mala yace an an surairata radiyallahu anha kanat wa kanat min muhajirati. an karbo daga yusairata ko an karbo daga yusairata Allah ya kare da a gare ta kuma ita wannan sahabiya ta kasance daga cikin wanda suka yi hijira qalat take cewa qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce mana alaikunna bit tasbih wat tahlil wat taqdis alaikunna ya ku mata ina umurtanku da horon ku bit tasbih ku rinka faɗin subhanallah Shi shine tsarkake Allah tasbihi wat tahlil sannan ku yawaita faɗin la ilaha illallah wat taqdis ku yawaita tsarkake Allah gushin kudusun rabbin mala’ika war ruwa an gane ko Allah su ce ku yawaita wannan wannan ba ko da baki a cikin tsarki kun ga Allah su alaihi ya ce ku bai hada da mu ba da wannan hadisin daraja ne ga mata an fahimta eh. sannan sai ce wa ƙidna bil anamili sannan kuma ku kirga da gaban yatsunku waɗannan yankan gabobin na yatsu ku rinka kirgawa da su an ku tambaye ni hukuncin carbi yawwa an gane mazala sulasun ce ku kirga da waɗannan gaban yatsun naku kun kirga ku ga yana ga sha biyar ne ko ake da su a nan kan buɗe hannun ku ce na zage ku <laughs> guda sha biyar ne in kika zuwa biyu ɗaya baki na talatin in laki na bayan sallah ne sai ki kara da wannan asbaba wanda kike kada yayin ta kika kin samu da ki an fahimta fa innahunna mas'ulatun domin su abin tambaya ne waɗannan gabobin na yatsu ya ku ɗan uwa mustanqatun ko haka ne mustanqatun sannan kuma masu yin magana ne a ranar alkiyama za su yi shaida har shi ne wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina ko qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay gabbai za su yi magana ran alkiyama to ku rinka kirgawa da su inji Allah sallallahu alaihi saboda an tashi su ce da mu akan kan su ce ai mu duk mun ƙara rayuwar mu ne a social media BBC sun fitar da wani report sun ce inda mutum yana da Android phone da yake shiga social media kuma yana da data 24 hours a wayan shi suka ce karanci wanda ya fi kowa karancin danna waya shine wanda zai danna waya so dubu biyu a rana ɗaya bbc sun fitar da wannan nazar. A tsarin gaske ni kuma na ji tsoro don ni ga kila ga kai dubu ashirin kenan an fahimci maganin ko to wannan shi a nan plasman shi sai ce mu yi da hannunmu don za su yi magana ran alkiyama wadatar fulna kada ku gafala ya zamto ba ku ambatan Allah ya ku yan uwa mata fatan rahma sai da to da rahama ga rahama Allah ya muku a gaban kuma da za ku samu rahama amma kuma ku sakaci da su a cikin hadisin za mu fa'idanta da cewa an faɗaitar da mace akan ta zanto tana tasbihi da tahlili da ambatan Allah an gane mace ta zanto mai ambatan Allah da tsarkake shi akwai faɗaitarwa akan wannan sannan kuma har waya an faɗaitar da mace akan ta rinka kirga tasbihinta da yatsunta na hannu ta bar abin da ya saba ma haka din a cikin hadisin dan ya faɗa cewa a yi da hannu ko kenan annabi sallallahu alaihi ya keɓe wannan da ambato sannan mun fahimci cewa a yanda annabi sallallahu alaihi ya faɗa hadisin ya nuna cewa waɗannan gaban yatsun za su shaida ga mace a ranar alkiyama da abin da take aikatawa da su a nan gidan duniya hadisin na mata ne ma gaba ɗaya ko kun ji daɗin ku hmm. gafala ga mace hadisi na nuna mana yin mace ta gafala ba ta ambatan Allah da zikiri to za ta rasa alkhairi mai tarin yawa Da danin sulasula ya ambata cewa hakan alkhairi ne to sannan kuma a cikin an fadaitar da mace ta amfani da ta amfani da hanya da yake mafi daraja tunda Allah wasallam bai ce kawai ku yi tasbihin guda kaza sai ce a'a ku kirga da yatsun ku ya nuna wannan shine mafi daraja ta matsayi hadisi na 83 yan uwa malin ya ce lan tajidi mislul islami yahfazu laki huquqaki wa yura'i haka ne wa ra'i taghayyuri ahwaliki wa ma yunasibuki fiha ba za ki taɓa samun kwatankwacin musulunci ba wanda zai tsare miki haƙoƙinki babu abinda zai tsare miki haƙoƙinki kamar musulunci wa yura'i kuma ya kula da tagayyar ahwaliki canjawan yanayinki musulunci dai tsare miki haƙƙinki ko ba za ki samu samanta ba ko ba za ki samu wanda ke kula da yanayinki in ya canza da yanda zai maida miki da yanayin da zai dace da ke ba Da nan kuma ba za ki taɓa samun abin da zai nuna miki abin da za ki ya dace da ke a kowane yanayi ba kamar musulunci mai malam ke nufi sai mun karanta hadisin malik ya amru bin shu'aib ko an karɓo daga amru bin shu'aib an abihi daga mahaifinsa an jaddihi daga kakansa wanda shine abdullahi bin amru Allah ya ƙara yadda a gare shi anna imra'atan qalat cewa wata mata ta zo ta ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama inna ibni hada wannan dan nawa karamin yaron nan da kaga ina dauke da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. kana babni lahu wi'a'an ciki na kasance shine burgami jakan da na dauke shi ka sani ni na dauki nauyin sa kafin haihuwar sai Allah sallallahu alaihi wasallam ciki na fa shine gurin da na ajiye shi na tsawon watanni tara ko makamancin haka wa sadi lahu tiqa'an sannan kuma hantsa na ma'ana kirji na ya kasance nan ne wato salkan da yake sha salkansa na sha ma'ana na daga na abincinsa yake zuwa bayan haifuwansa da da yake ciki na jinin al'ada na shine abincinsa ko shi yasa mace galibin tana da juna biyu ba ta jini a rufin risalatu tabi'iya na san duk manta Amira Sahura mun yi a masallacin da dadewa wannan littafin da ka fara yi a Umar malamai duk sun magana shakku taimin da likitoci duka daga sai ne, sa mace ba ta jini al'ada shine ne jinin ne yake koma abincin dan tayin da ke cikinta haka nan in ta haihu kuma kun ga sanda yake cikin ta tana gaya ma nan sallallahu fa abincin sa a jiki na yake haka nan zuwan duniya abincinsa na duniya na farko shi ma daga gare ne tana so ta nuna ne irin alaƙanta da ɗan ko da irin kusancin sai ta ce wa hijiri lahu shiwa'an sannan kuma cinyoyi na nan katare na lahu shiwa'an wato sun kacance su ne matattara ko makwancinsa da ya fito daga ciki don nakan kwantar da shi kuma in shayar da shi to amma wai tare da haka wa inna abahu tallaka ne mahaifinsa haka nan fa ya sake ni annabi sallallahu alaihi anyanta wa arada an yantazi'ahu minni kuma yanzu haka kokari yake ya kwace wannan dan ya karɓe shi daga gare ni kun tsinka mata zuciya kenan faƙali laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai tana rufe baki kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita anti a haƙu bihi malam tankishi kowane ne mijin nan nake faɗa mishi daga gare ni ina sanar da cewa ke ne kika fi cancanta da wannan ɗan ya zauna da ke matuƙar ba aure kika yi ba an gane ko wannan kan maza ne ya kamata a yi musu jiran mikiya aka wannan hadisi ko mafi karancinsa shine tausayi to hadisan namu ne duk tattarewa muke yawanci mun yi hadisi na nawa kenan 83 to sai na 83 mala yace ya tarabba abna'uki bi af'alil hasanati qabla aqwaliki ya tarabba abna'uki ya zamto ƴaƴanki suna tarbiyyantuwa bi tsaliki da da ayyukanki alhasana masu kyau ya zamto aikin da kike yi ƴaƴanki suke gani ya zamto shine tarbiyyansu na farko da suke samu qabla aqwaliki kafin maganganunki kun gane kun fahimci magana ya zamto abinda zaki aikata ƴaƴanki su gani shine abu na farko gabanin ma ki fara musu magana da sunan tarbiyya aikin ki ya riga magana ki ayyukan ki masu kyau dan ya ce alhasana ko dan wata ayyukanta da ta bude baki a shari'a ne ko da ta daga kafa barna za ta ce to kaga wannan bai yi ba to shine ka wannan yace an abdullahi bin amir annahu qala an karbo daga abdullahi dan amir Allah ya kare da a gare shi yace da'atni ummi yawman wata rana mahaifiyata da atni ta kiraye ni yauman wata rana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qa'idun fi baitina alhalin lokacin da ta kira ni din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana zaune a gidan yana kallo na yana kallanta ma'ana lokacin da ta kira ni annabi sallallahu alaihi yana wurin kuma ya gafan da ta kira ni fa qalat sai ta ce da ni ha jan hankali ku wane ji jinan ta'al zo fote ka ka karba ya wane zo ka karba zo gashi ungo kun saba yin haka ko wata ma zana yaron za ta yi ta shiga ta ga ya hada gishiri da manja ita ce wane e zo gashi ina ta wata 'yan ba sai na handa kaina ba sai dai ji pass pass har da yan kuma ana dukan ya zo da rufin karba ya fita da kuka eh ya karba duka <laughs> to ba duk ji abin da nutsuwa sai ya faɗa malaman hadisi musamman malaman hadisi yanzu eh, eh, magabaci ne fa zai karba hadisi har ya zauna kuma kuɗi ya kashe sha wahala tun daga wani gari ya zo yana zuwa malamin da zai koyar da shi kawai tun zauna sai ga akuya ta wuce za ta je ce barna ba kowa gida kuma ta ci abinci sun sa akuya da barna da ya je sai ya kamar zai bata dissa ta biyo ta biyo sai shiga ɗakin sai rufe ta sai fito da dissan dissan na an jima ne za a bata ba wai yaudarar ta dai na haka ba sai da yazo ya zauna sai ce abu ka bata bai ce saboda ce banna ne sai mike ce ta ni ma zaka yi ha inta na ka bar babban hadisi kuma in ce magana to kaga ai da sake to da te haka tace zo ka karba fa qala la rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace mata wa ma aratti an tutihi me kike so ki bashi ne da kika ce zo ya karba din nan qala sai ta ce tutihi tamran manzo Allah busasshen dabino ne gashi nan nan bashi a hannuna kun ga ya dace daidai ko to amma tare da haka fa qala la sai Allah sallallahu alaihi ce da ita amma innaki naki lam tutihi shay'an ina tabbatar miki inda a ce baki bashi komai ba yanda kika kira shi kutibat haka ne kutibat alaiki kilbatan da sai rubuta miki kin yi ƙarya ta rubuta miki wacce makaryaciya ce da babban adireshi a wurin Allah kunji ta amira mai karɓar duka kin ga ita ba ma dukan ta yi ba kawai hana wanto ina ga kuma ta duke shi kin ga ta rubuta ƙarya ta rubuta zalunci kenan <laughs> an gane Allah dai ba mu ikon aiki wannan littafin paracetamol ne ba bana ne mai dau mai gyara hali haka nan kowa zai ta mai cin kunamin kwado wallahi inda ya daɗi ya daɗi inda bai daɗi ko kowa ma ya ji a jikin shi aje a gyara ai aljanna ke so a je ko in ko za aljanna sai da faɗi tashi Allah ya taimake mu a cikin hadisi mun fa'idanta da kula da ɗabi'u masu kyau a cikin yi ma yara tarbiyya da kuma mu'amala da su saboda yara da kake gani tunaninsu yana da faɗi kuma ba a so a yi sakaci da al'amarinsu kuma babban matsalan shi ne shi fa yaro musamman ku iyaye mata duk abin da kika yi duk duniya ba wanda ya isa ko kina gani yana saba miki wai kice kaza bai yi ba ko ne abokin shi ya dashi ko kaza aya wauta ne wallahi wauta ne ran bai fadawa hankalinsa na da gasken gaske duk duniya ko wanda ya sai cire mishi tunanin da ke kika sami shi babu shi an fahimci wannan ko yawa wasu iyaye babu eh, wani yayan mu yake cewa kai na yi karatun da ba a littafi da gari ba na ce me ya faru ya ce 'ya'yan shi ne dukansu na san su babba da karami suna jin tsoron fitowa daga ɗaki ɗayan ya zo zai shiga kici ya dawo da gudu ce ina jin tsoro sai ɗaya ce kai dalla mu shiga babanmu na nan duk abin da zai same mu zai kare mana 'yan ƙananan yara ne yace ai babanmu ya dawo kar mu ji tsoro to me nake so ku gane tunanin yaro duk duniya bai da kaman kaman iyaye shi kuma asali gaskiya ne inda ana maganar mu'amala ba addini ba an fahimci maganar ko to shi yasa ake so a yi musu tarbiya da da abin nan suna rike abu fere da ake tsammani sannan daga cikin abin da zai har karfafa mu mai hakuri wurin yin tarbiya shine su ƴaƴa jari ne ƴaƴa jari ne idan shekaran ki 27 kika haifi ƴaƴar shekara biyu yanzu shekaran ki 29 kun fahimci magana su in aikin ki in aikin ki na lada kin yi 30 kina da yadda kika yi matarbiya ta 40 yanzu ladan ki 70 ne an fahimci magana ko yawa to mun karanta a tarbiyatul aulad fi dawil kitab wa sunna dai yana ciki wannan kun manta ne Allah ya taimake mu to sannan a cikin hadisin mun fahimci muhimmancin a samu shugaba a wurin wanda yake a samu shugabanci a wurin tarbiyyar yaya ko eh a samu shugabanci sannan kuma a cikin hadisin fahimci gargadi akan mace ta zanto tana yin ƙarya ga ƴaƴanta da Allah subhanahu wa ce inda a ce baki ki ba gaskiya ba ne. to da ko duk sallan da kiyamul lailin ki da azumin ki sai an rattafa miki ke makaryaciya su ma yara ka za yanzu ku kula da kyau ku gani idan yaro kana ce mishi je ka ɗauko kaza ko je ka zan maka kaza magana ɗaya kana mishi zai tafi amma duk ran da kai mai baki biyu so ɗaya kai mai so biyu in ka ce mai je ka sai ka ga ɗan noke in ka sai ka ce dan Allah da gaske shikenan duk ran da ɗan kai fa wallahi abun tsoro ne fa wallahi duk ran da ɗan kai fara ce maka dan Allah baba ko mama dan Allah da gaske to shikenan mutuncin ka ya zube a wurin shi mutuncin ka zube sai dai kuma karfa karfa amma dai ba dai abin nan ba so da aka kakku yadda ku yi wannan kuma yawanci mata sun fi kowa wannan sakacin duk da ana muku uzuri saboda tarbiyya gaskiya musamman na ƙananan yara yana da wahala abinda kuke jure ma namiji ba zai iya ba yanzu wannan da ta ce ɗanta ne eh, cikinta ne burgamin da yake zama kirjinsa ne abincinsa cinyanta ne masu kuninsa duk da wannan wahalar take shafa kuma ta kafa tana shayar da shi tana shafa kanshi tana murmushi amma namijin da shi ya haife shi da za a miko mai shi ba ma wai batun ya mai fitsari ko ya squeeze masa kaya ko ya a'a wajena da Allah doki dan dauki yaron nan ko fa ba wani abu yake ba amma zai dauka ya mika mata to an sai yana da wuya to amma duk abin da zai kai mutum aljanna dama kai ya yana da sauki an fahimci maganar ko annabi sallallahu na wasallam ala inna lahi ghaliya ala inna lahi aljanna hajar Allah tana da tsada ƙarshen tsadan hajar Allah ita ce aljanna Allah ka sa muna da rabon shiga aljanna din sannan kuma a ciki mun fahimci cewa ana gargaɗin iyaye dukansu biyu ya zamto suna da hali na saba ma shari'a wurin tarbiyyar yara saboda ya ce inda kin hana shi kaza ma'ana da kin saba ma shari'a Allah an zabar ka zuwa sannan mun fahimci tasirin tasowa farko da ɗaya ke yi a cikin har zuwa girmansa an gane ko hadisi na na nawa na 75 yawwa Allah ji gajiya ya sauka mun da aka fi 70 sa da na maimaitan na ƙara daga littafin in ga ko da gaske ne ce to littafi ya riba ke to insha Allah ku dai ai da sannu sannu za a isa malai ce zuriya ciki masdaru ajirin wa khairin laki fi hayatihim wa mamatihim zuriya ciki kin ga abin da kike haihuwa kike samu na zuriya masdaru ajirin wa khairin gundarin sakamakon ki ne da kike samu na lada da kuma alkhairi fi hayatikum a lokacin da suke raye in kina da ƴaƴa na gari kina da zuriya ta gari suna raye to kina da lada mai yawa wa in haka har bayan mutuwansu kina da su, Allah ka ba wanda ba su da shi mu kuma da ka ba mu ka shirya mana malaci an mu'ad bin jabal wannan babban hadisi ne ba ku ce radiyallahu anhu ba ban faji ba Yawwa don kun fusa a kan mu'ad zan fushi da ku duka <laughs> eh, malaci an mu'ad bin jabal radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo ya karbo daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi kala yake cewa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa inna tikfa don Allah ku ji wannan hadisi mai faranta ran mata inna tikfa la yajru ummuhu bi sararihi ila aljannati idha ihtasabathu yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa inna tikfa wanda aka yi barin shi dan tayi da aka yi bari yazo babu rai kun gane jaririn da aka haife shi babu rai din nan da ya jirru ummahu wallahi haka zai rinka jan mahaifiyarsa kun ga ba da mahaifin ba haka zai rinka jan mahaifiyarsa bi sararihi da cibiyarsa da ake yanke wannan ba yakan zo da doguwar cibiya ba wanda akan yanke sai a yi ta gasa ɗayan gajeruwar ke jikinsa Ko wannan doguwar mai kamar igiyar da shi zai ɗauro mahaifiyarsa ya rinka janta ilal jannata ta, sai ya kai ta aljanna amma fa da sharadi idza tasabathu in ta nemi lada ta mai da al'amarin ta ga Allah cewa Allah ne kaddara mata wannan a matsayin jarabawa kuma tana neman ladan jarabawan farin da kai kun gane dan Allah wannan karaman abu ne wani ma ce abin da zai kai ka Abuja ma ai ba karami bane balle aljanna eh wai abin da ya kai ka garin su malar nura <laughs> ba karami ba ne ballantana wanda zai kai ka gidan aljanna to ku duba tukuicin da Allah subhanahu ta'ala ke macen da tebari tebari to ina ga ta haihu kuma ta motsa ta hidimta wa tsawainiyar to wannan abu ne mai kyan gaske kuma kenan ashe matan da suke yawan bari a ce kai ba ko hannu aka sa ba ke faje fake amso addu'an nan hmm. kin ga miki asaran wannan ladan zuwa aljanna kuma bata miki imani eh man ata'a hinan, aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda taje wurin dan boka ko dan duba ta gaskata abin da ya gaya mata to ta kafirce mu abin da aka saukar mu annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwa ce lam tuqbal salatuhu 40 yawma kwana arba'in kina sallah ba ruwan Allah da sallah kuma ki ƙi ki ta kai an gane eh, ta wannan musiba ne musiba ce in Allah ya rabu mutum ya maida al'amarin shiga Allah annabi Musa ma da suke tafiya da Khidir ba kashe yaro ya yi ba yace amman gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa na an yurikahuma tughyanan wa kufra Wani haihuwan ma kafurta iyayen zai inji Allah da ɗan ya girma duk iyayen sai sun shiga wuta amma yanzu da aka ɗauke shi yana ƙarami shi ɗan aljanna su ma ‘yan aljanna mu gane Allah bai taɓa abin da ba hikima ba sai mu huta an gane ko eh Allah ya datar da mu to a cikin hadisin ne za fa'idanta da neman lada a wurin Allah madaukakin sarki da amna la kai ka nemi lada a wurin Allah da abin da ba zai baka lada ba ka hakura da shi mun fahimci a dukkan mace idan ta yi bari da na ɗan tayinta kuma ta yi haƙuri ta nemi lada a wurin Allah to lallai tana da sakamakonta shi ne aljanna sakamakonta shi ne aljanna kun ga fa namiji shi ma fa yana da musharaka a cikin nan amma shi ba a mai garantin aljanna ba Mene ne musharaka eh, eh anti me ake ce mishi antenatal da mata ke zuwa ko duk ba ba namiji zai biya ba ko shi zai biya shi zai ɗawainiyar kala shi zai kala shi zai kala aƙalla shi ma dai yana da wani shi ma stakeholder ne yana da wani ɗan abin da ya sa a ciki ko na tsawainiya? ne ta tsawainiya shi ma wajen ta fara laulai sai ka koma cin har abinci garau-garau sai ka koma siya a hanya har gori ba wani ya ce wallahi mazo ba da sunan shi kada ta za a sassan abokin mai ne ya ce wallahi ba la can ka san magajin gari na ce ya ce akwai wani abinci da ake sayarwa a ƙarƙashin bishiya mai kaza ya ce bala'in wahala tun daga unguwar tota nemo irin abinci ya ce daga ƙarshe ya ce na je unguwan kalawa na je kawo na je badar ya ce ƙarshe bala'in wuya a magajin gari na gano ana sai da wannan abincin ya ce saboda laulayi iyalinsa tana fara laulayi ya ce wannan abincin kaɗai take iya ci don haka mai abincin hannun tafi suka buɗe shi ya sa kuɗi don kai yanzu ya ƙare kawai yanzu zai zo ko ya tura dan a taɓa ya biya a tsawon wannan abincin Domin ya zo ku gane amma duk da haka sai annan sula zai ce macacci aka ba ta garantin aljanna to da masu yin suwa an tauye haƙƙin mata ina suke da waɗannan hadisan me yasa ba su fito da su kun fahimci magana masu cewa an danna mace an kaza me yasa ba su faɗin irin waɗannan saboda ba lahira ne a gaban su ba Allah bane su kuma wasu matan da yake su ma sun kwashe hajar su gaban annan sula sallama sai su ta biye musu yan boko yan duniya su hure musu kunni kuma su ta musu su wallahi duk mutumin da ya raba ka da Allah ya gama cutar ka duniya da lahira sannan duk mutumin da ya haɗa ka da Allah wallahi baka da gata kama wannan mutum to a kiyaye a tsare wato matsalar ita ce kaman wasa mutum da ya ji shi a kasan kabari wallahi alazim wallahi alazim ina yawan maimaita Allah ka ji kan malam tun da rahama ba dan ya mutu ba maganar nan nashi tana da tasiri ku rinka yawan jinta Ya ce duk makabartan nan fa da kuke gani ba, ba wanda aka yi sallama da shi je kwanta fa ce sai an jima ku sai an jima mu haɗu a lahira ba wanda ya haka fa ce wallahi wani ya tafi Kano zai saro kaya aka dawo da shi aka cire kuɗin daga aljihu ka raba magada shi kuma aka tafi shi a cikin rani kamar haka wallahi duk zamu tsinci kanmu ɗaya bayan ɗaya to shi yasa duk abin da ka yi farko imanin nan dai imanin nan dai imanin nan dai imanin sunna dai sunna dai a tsaya a yanda Allah yake so in duniya ta zo haka muke so ba mai son wahala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana in ko bata samu ba Allah kar sa sami asaran lahira ba shikenan ba eh Allah ya taimake mu kuma ya saukake mana to wannan yana ciki Allah subhanahu ya nuna in mace ta yi hakuri tana da lada na aljanna wanda Allah ya jarabe su da aka Allah ta samu aljanna mu ma da ba ambace mu ba Allah ta mu sharaka a ciki a cikin hadisin an tarbiyyantar da mace ta zanto mai haƙuri saboda bai da daɗi bari bai da daɗi a duniya. mutum zai raino ya raino ya raino ya raino kawai a ce ƙarshe ba output ɗin da yake tsammani sai ji kamar an sake mai da shi baya ina tsammanin haka mata suke ji a iya tunani na duk da mu ba ɓarin muke ba amma dai ina na tabbatar haka da yawa mata za su ci ko ka taho kana ta tsammanin to yanzu kana tunanin ya za a yi wani suna ne ya dike in namiji ne in kaje in kaza ne kuma sai a ce yanzu an koma kila wata shida sun koma baya yanzu sai an jinya ma kun fahimci magana to wannan akwai tarbiyyar mace akan hakuri shi yasa aka kara miki kalmar aljanna saboda duk wahalar kika kalli sakamakon sai kiga wahalar ba komai ba Allah ya ba waɗanda ba su samu ba na gari to akwai abubuwa ma mu je hadisi na gaba ustaz tsora minti sha biyar sha Allah ko? Eh. haka ci ko wuta da yawa yau hadisi na 86 ihrisi ala tarbiyati ala tarbiyati ibnataki ala aljamal wa tazayyun min min as-sighari lakin idbitiha bi dawabit ash-shar'i mala yace ki kwadaitu akan yi ma ɗarki tarbiyya. na yin kwalliya da ado yana da kyau a koya ma 'ya'ya mata ado da kwalliya minas sigari tun suna kanana amma fa tare da haka ki da baibaye ta da ƙa'idoji na shari'a da dokoki na shari'a kun gane ko tun tana karama ba laifi an koya mata yadda ake ado da tsafta ko ninke kaya kaza an tashi ba a barin kaya akan gado ke mace ce hmm? share kaza goge kaza dan abin da ba za ta dan iyan ba ke sa ta dan ji to in ta yaki kaza hmm? ta dauko eh, eh, riga bulu ta sa ɗan kwali kala kaza a'a kin ga wannan shi ya dacewa da wancan kin sa wannan sai ki sa wancan yanzu kuma za a fita sa hijabin ki rufe shi haka kun fahimci magana shine abin da malam ke nufi su iya ado da kwalliya yana da kyau amma kuma ya zamto an kiyaye musu ka'idoji na mai na shari'a su gane cewa wannan ga wurin shi wancan shi ma ga wurinsa Allah ya ma 'ya'yanmu albarka ya ce an amru bin shu'aibin an abihi an jaddihi mun ka hadisi wannan sahabin baya kada an nan ra’atan rasul atat rasulallah sallallahu alaihi wa wa ma'aha ibnatullaha wata mata ta zo wurin manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi alhalin a tare da ita akwai diyarta wa fi yadi ibnatiha menene masakatani ko ghalibatani a tare da ai hannun wannan yarinyar nata akwai mundaye ko awarwaro ko ghalibatani masu kauri min zahabin na zinariya faƙala laha in eh? faƙala laha sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita a toƙi na zakata hada waɗannan awarwaran zinariya da kika sa ma yanki kika caɓa mata ado da su kuna bayar da zakansu kuwa? Hmm? kin auna kin fitar da zakkansu? hadisun ya ajiyar zuciya ko? qalat la sabai ba karya sai ta ce a'a in wata ne yanzu ko ba za ta karya ba sai ta dawili. to babanta dai ya siya ina ga kila ya bada manzon Allah mana kara ce ta bada in ma laifin ne ko ma kan uban tace a'a qala ta nan sulasula yace to ga amsa ay surruki yanzu zai faranta miki rai hmm? an an an yusawwiraki Allah bihima yawm al-qiyamati ya zamto Allah malaukin sarki a ranar alkiyama ya yi miki mundaye ko awarwaro siwa raini min narin awarwaro guda biyu na wuta za ki so yanzu zai miki farin ciki a duniya ki sa gwalagwalar da haka na mundaye sa ma 'ya'yanki sai a je lahira gadi sun koma na wutan jahannama a hannunki ke mahaifiyar an sa miki saboda duk wanda bai fitar da zaka wuta yake ci ko wuta balbal ne kwarai da gaske ke eh, to yanzu zai faranta miki rai yadda ta caɓa adan a duniya a lahira kuma ki ga an yi mata wasu mundayen awarwaro na gidan wuta an sa mata haba qalat fakhala'at fakhala'at wannan maganan ba ta ɓata lokaci ba kawai sai ta tsinta ta fisgi ta cire waɗannan mundayen فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ta miƙa su zuwa ga annabi sallallahu alaihi kawai sai ta zazzare su ba magana a fitar musu da zakka bane a a ina ai da aune ne ka kalman wuta ba dai sahabi ba <laughs> ba dai sahabi ba mazan su da matan su haka suke sai ta cire su ta miƙa su zuwa ga annabi sallallahu alaihi kamar ta watsa su ta miƙa su wa qalat tace huma lillahi azza wa jalla wa li rasuli magana ta ƙare daga yau ba dai zinariya ba ne suka an magana a kai maganan wuta to wallahi a rabu ga sunan na manzan Allah ne da manzansa na ba musulunci mun haƙura misali aljanna ba dai na wuta ba turkashin gaske shi sa duk wanda ya zagi sahabi tsinanne ne wallahi wallahi ji irin wannan kauna Allah da manzansa mu fadda canji muke bauta ma Allah canji canji wallahi babu ba Allah a sanin tsokar dukiyar mu sai wani da wani illa man rahimallah in ka ga mun ba da naira hamsin to mun fi karfin dubu biyar galibi galibi wanda ku ga ya iya ba da dubu biyu to ya tumfari dubu hamsin zuwa ɗari kuma wannan abun famanansu da matansu inda akwai sahabin da ya zo shi ma da shi shi zobe ne nan su ne ga zobe na zinariya tunda mata za su iya sawa su kun ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya haramta mata sawan bane abin da ya mata magana zakkan su ne ba wai sa su bane laifin amma mu maza haramun ne ma musa sa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce yanzu zai ma farin ciki yanzu ɗayan ku dina raye zai dauki wuta garwa shi wutan jahannama yana sa hannun shi da ya cire jifa da shi yayi shi shine ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sai sahabbai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin ka cire ne ba wai ka jefar ka walakantar da dukiya ba ka ɗauka ka je ka amfana da shi ka siyar ka juya kuɗinka ko kai wani abu sai ce wallahi duk abin da wani Allah aibanta shi ni ba amfani da shi ni kuke ga mai ɗauka ni annabi yake abu ni in ɗauke shi tare da ni ba dai ni ba to shine abin da ya tama wannan sahabiyar ta yi ko da gaskiya har yanzu akwai matan da suke da irin makamancin wannan imanin tsakani da Allah na gan su ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba na san wasu ma a cikinsu ko lokacin da ake gina masallacin kinki na san duk kun san wannan kuma duk kun san masallacin shek a malam ahmad algarkau mata sun dinga ka su na yankan shakku suna jibga a wurin musan su ma sun koma kabari ga wurin da kuma ana ta da'awa da to akwai wannan da suke yi ba za a ce duka ba amma dai galibi ba sa yi ko da yawa ba su yi ba za mu ce galibi ba tun da ba mu san adadi ba ko amma dai alamu ya nuna da yawa ba a yi Allah shiryar ta to a cikin hadisin fahimci dai mace yarinya wanda take karama ana yi mata eh, ana ana mata kwalliya saboda ta saba akan haka don yana da amfani a gare ta lokacin da ta girma ko ka shigo gida ka ga mace kamar tutar America sai ka fara lahola a zuciyarka ko abun ba gani kuma ado dama ya dace da ɗabi'an da ɗabi'an mata haka ne aw mani nasha'u fil hiliyati wa huwa fil hukami ghayr mubin sannan kuma a cikin hadisi mun fahimci zinari na daga cikin adam mata don haka maza su ji tsoro Allah suna da kuɗi su sai mata zinariya ko ko kuma an siyan muku ya kai nisabin zakka kunan ka bada ne zakkansa amma dai maza ya kamata ya kamata a ce mace ba ta da zinariya ba ko ba haka ba eh ko ba ku so ne eh bai kamata ce mata ba ta da gwalwa gaskiya ai ai tana jina an gani. Eh, amma in na yan social media ne ai a to wanda ta gana don bada shinkafa ta kai maganan gwal in ta dago gobe da haƙori ɗaya ta san me ta ja makalla to gaskiya maza sun samu sarari ya kamata su yalwata ma mata eh ya kamata su yalwata ma mata in kuma maza ba su da shi su ko mata su ji tsoron Allah sai hakuri eh su ji tsoron Allah sai hakuri saboda da abin da za a baki dai ba kai aljanna ba ko me shi in ko kika ji kike asara aljannan ki saboda duniya wa yake bai yi amfani ba an fahimci wa gana Eh, wayo bai amfani ba kwata-kwata malamai suna da fahimtar cewa tufafi ma ana fitar musu da zakka wasu daga ciki kamar yadda ake ma zinariya ta abin da wata za ta sa ya lamto na ado mai tsada wata ta zaro ido da tafi za ke buga da kyau da <laughs> gashi gashi ba lashin laifi a tsara minti biyar subhanallah ina so mu kai hadisi na 90 shikenan a takaice kafin mu ji hadisi na gaba wannan hadisi na nuna mana duk macen da bata bada zakka na da abin da take da shi na kayan kwalliya na zinariya da sauransu masu tsadan da suka kai haka to lallai ana mata gargadi da azaban wuta rana alkiyama hadisi na 78 tamanin da to kun gani ku ne kuka sa na saba da saba'in din nan Allah shirye ku na tamanin da bakwai tasibi ma tunfiki ma tunfiki nahu ala abna'iki inda Allah fa huwa sadaqatul laki ya wani ladan ki nemi ladan abin da kike ciyarwa akan ƴaƴanki ki nemi ladan a wurin Allah domin wannan ciyar da 'ya'yankin da kike yi sadaka ne a gare ki an ji taken ko mu je na'am malaki an ummu salama ta radiyallahu anha an karbo hadisi daga ummu salama Allah ya kare da a gare ta qalat tace qultu ya rasulullah tace ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aliya ajrun shin ina da lada an umfika ala bani abi salama akan in ciyar da ƴaƴana akan in ciyar akan in ciyar da dukiyana ko abinci akan yayan abi salama kun san shine mijinta na farko ko da ya rasu annabi sallallahu alaihi ya aure ta ko shi yasa hajja za a aure annabi sallallahu alaihi tausayi ma yasa ya aure ta kun tuna ya zo wuce ga wata mata a makabarta tana gurmusu su akan kabari yace ihtasibi wasbiri wahtasibi ki hakuri ki nemi ladan ki wurin Allah tace ma annabi sallallahu alaihi wasallam tafi ka ban wuri abin da ya same ka bai same ni ba wani ya zo ya ce mata baki da hankali ko kin sawa kika gaya ma wannan magana annabi ne sai ta tashi kuma a tsoraci ana Allah a yi haƙuri wallahi tallahi ai da na sani ya ce a sabru inda su jimatin hula ai da na baki hakuri da kin haƙura da shi an gafarta mai ke kin samu lada amma da kika yi wannan abu ya rage in ya kyautata ya samu aljannan bai kyautata ba kin faras da lada kin bari da babu kwashewa shikenan ummu salama kuma da yazo ce ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta fada kamar inda ya aika can din da yace inna lillahi ma khadha lahu ma ata din nan yace ki ce inna lillahi ta fada har karshe yana fada tana fadi wa akhlif li khairan min shine karshen abin da yace ta faɗi. kuma Allah ka musanya mun da mafi alkhairin abin da na rasa shine da aka da ta fada din sannan ne ce ma wani miji ne fa Abu Salama ko shine Allah sallallahu da ya koma gida ya yi tunani ya ga cewa wannan matan ƙarshen da ya rufa mata asiri shine a aure ta ya aika ya ce yana neman izinin aurenta duk da yadda take son ta rayu a gidan annabta da santa da imani da santa da Allah da manzansa da aljanna sai da ta ji tsoron kar kuma ta zo ta cutar da annabi Allah ya fushi da ita sannan ta ce to matsalar da na farko kullum cikin da ya yake gani na a fasanar da shi ba yarinya bace kai zo yana tsammanin ya auri yar asan da asan kuma ya zo ga inna inna hmm? bayarin ya bace ni sannan sai na biyu ta ce ‘ya'yan nan to ya za a yi da su ma’ala tana son ‘ya'yanta tana tausayin su kamar tana nuna za ta iya haƙuri da auren saboda ta zauna da ‘ya'yanta kun ga alamar nagarta sannan sai na uku ta ce to babban matsalan fa kada zuwan ya mutsa gida don akwai abu shi ne mai kishi ta ce tana da tsananin kishi ya ce ba komai na farkonsu shekaru ya ce a gaya mata mu ma ba yara ba ne na biyu shine mene ƴaƴa ko Ya ce mu ne ubanninsu dama dalilin auren ke na uku kuma kishe ce za a roƙa mata to yanzu anan shine take faɗan cewa waɗannan ƴaƴan yau haka za ta kwaso su ta zo ta cika mai gida wanda Allah ce ta zo da su gashi ya nuna a nan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike su kamar ƴaƴan Shi ne take tambaya abinda ta ciyar akan ƴaƴan Abi Salama tana da lada in ta ciyar da su in in innama hum innama baniya saboda ga su ƴaƴana ne har ƴaƴan da ni na haife su na ciyar iya samun lada a kansu tsammanin takila sai idan ƴaƴan wasu ne ko fa qala sai annabi sallallahu ce da ita an fiqi alaihim ki ciyar a kansu ki ɗauki abincin gida ki ba su su ci su ma ki ciyar da su kamar ƴaƴan kaman ƴaƴana kun ga waye ke bata abincin wanda Allah sallallahu wa ke kawo tuwon shi yake kawowa amma sai ya ce falaki ajiru ma an fakti alaikin kina da lada abin da kika ba su ke za ki ɗauki nashi ki ba su amma kuma ya ce ke kina da lada a tare da cewa shi ba yana da ladan ciyar da marayu da yi ko? Hmm. a cikin hadisin za mu fahimci abu biyu na farko shi ne kulawan da mace take akan 'ya'yanta akwai lada a kai da haka nan karku gaji ku ta tayi ku rinka tuna ladan karku gajiya sannan kuma a ciki mun fahimci ana ba mace ladan ciyar wanda ta yi a kan maraya ko da ita ta haife shi kun gani ko da ita ta haife shi in dai ubansa ya rasu yana karami to tana da ladan ciyarwa kuma tana da ladan wannan a sadaka da ta yi ta kamar lokacin na ya cika to ayin Allah dai na gamin kawo goda gobe sai mu karishe guda sha biyun ko insha Allah eh to na ga insha Allah za mu za mu tsaita a nan sai Allah kai mu gobe dama gobe ne na ƙarshe ya nuna dai ba za mu sami alfiqul miyassar ba sai juma'a kenan ko zai fi mana da mun ce gobe labe zai kuntata lokacin da yawa kamar da kuke gani Allah ya kawo daga cikin yan uwa da muke tare ma Hamza za ba shi ko da binti biyar ne gabanin lokacin ya cika na ga azar ya gabato insha Allah ku saurara da gare shi saukan la bismillah haka da Wannan ne wannan yana fita ko na gaji ya rike مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله له في ارضه وسمائه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وقرته من خير صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وسنه وبعد السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام جرت الى الاولى shi ne mu zaki har kullum idan da ya za a yi mutu kowane wannan karatun da ake mana daga duniyar littafi zuwa duniya aiki da shi da abubuwan da aka ambata na samun yada da sauransu na da mu ba mu dage wurin ganin cewa muna ɗauko su wani aiki da su ba muka mai da su sai mu ji kawai kamar labari kamar ana wani hikiri ko muna jin daɗi Wani lallai ba ne mu samu abin da ake so mu samu ba lalle bane mu samu ladan cikin da dukkan malai an ba samu shi har kullum karatu aiki ake so a shi wannan shi bai sanya shi malamin ne maka karatu ka taimake shi domin ka aiki da karatu ya koyar da kai ka samu lada ya samu ladan koyar da kai ya samu ladan aiki da karatu da kai yanzu kamar hadisin da ainihin malai karanta mana na ƙarshe a yanzu